To dandali bakoncin wa ya samu a yau? Ya samu bakoncin malama suke na Isa Idris. Malama suke na abba mu labari amma kaice. An haife na unguwar mararaba ala local government. Na yi ilimin primary, na yi na addini, na yi secondary, har na je na yi diploma. A me aka yi diploma? A kan Arabic. Arabic. harshen larabci eh gaba ɗaya akan harshen larabci na karatuna da hausa to bayan kammala diploma an ɗora akan diploma kai kafin ma diploma ina tabbatar miki tun ina ƙar shekara tara da rabi na fara karantarwa a rayuwata ta duniya tara da rabi ya aka yi haka Allah ne ya ɗora haka kuma ya sani addini islamiyya na eh. buɗe wata makaranta mai suna adabu subyan hmm. a zamanin mahaifina da mahaifiyata to kuma a hankali a hankali daga to ma mahaifiyata ce ta je aikin hajji ta dawo to saboda muna ta dawo daga maka sai na tara na sai muka dinga wasan makaranta muna 'yan kasidu na dawa aikin hajji to kuma daga nan kamar wasa sai wani alhaji dalla da karfi da iyawa a nan mararraba ya dinga cewa to ku shigo ku shigo ku shigo malama ta da makaranta kamar da wasa na fara gani mm. to farko da wasa na fara to kuma abu yana tafiya na tafiya sai zama gaske abu sai zama gaske kin gane ko to shikenan muna ta ta yi a turo yara a turo yara a turo yara yau kuma magana karamar magana sai ta zama babba nan da nan akwai ina ina primary ina makarantar darul ma'arif karkashin malam kamalu adamu na ma'aji mm. allah ya ji kansa to sai na shirya wani maulidi to ashe malam kamali yana guri ɗaya yana kala yadda muke yi to bayan mun yi kunna kendira da abubuwa dai lokacin eh. muka yi maundi sai da safe sai zo ke cewa da mahaifina ta ga malai wannan malama ce ka bata ta ci gaba da koyarwa to wallahi daga sannan na samu wannan koyarwa kusan shekara arba'in kenan gashi ina yi kin daɗe kina koyarwa gashi kusan shekara arba'in um, kina da makaranta ko har yanzu makarantu ina da makarantu yanzu haka daga makarantar na fito kofar waika islamic primary school na na hawa ummahatul islam ta matan aure adabu subiyan ita ce kan gaba to gaki mace wani irin gwagwarmaya ake a ba wanda ba fa abin da ba a gani ba ba kuma a ba mu almuhim muhimmi na sha duka duka daga wajen wa samarin unguwa saboda saboda ni mace ce karama na fito buɗe makaranta suna adawa da ke suna adawa da ni na sha wuya wannan bai kashe miki wallahi karun kwarin gwiwa ya sani kamar ma ziga na ake banda wannan sai wanne aka fuskanta to kalubale na rayuwa in kana zaune a cikin rayuwa fa ba abin da ba za ka gani ba kuma alhamdulillah ko da ne aure mijina bai hana ni tunda akan abin na ya samu bai hana ni babban da waccan makarantu da nake da wata makaranta da nake da ta a gidan ma na sake kafa makarantar matan aure da ta yara bayan ne aure na kafa makarantar matan aure da ta yara duk ilahirin ariyar guri na suke zuwa da daddare karatu da 'ya'yansu da yamma kuma a haka nake haife haife na a haka nake karatu na daga baya ne ma na dawo ne diploma da secondary ne ma daga baya na koma ne diploma da 'ya'yana da komai ma malamai nawa ne a ƙarƙashin ki yanzu a takaice wallahi a takaice ina da malamai sun fi talatin da a ƙarƙashin um, makarantun ki keke yin su albashi eh mata ne suka yi rinjaye ko maza ba wanda babu amma maza su mm. suka fi rinjaye a ciki ko ba gaskiya ba mm. amma akwai bangaren dare suna da yawa maza ne ma zunzurutu nan dama in kin ce miki islamiya sai dai a yi lillahi billahi ba a biyan eh, ana biyan wala ba a biya ana biya dai ba yawa E, to kudin laraba ne hmm. kudin laraba na sati naira goma naira ashirin kya sa da su a lissafi To ina ke samun kudin da ke biyan albashi a inda lahi eh, kenan kina ce wannan makaranta duk da dai aiki ne na Allah ba riba dari gashi na riba abin nufi riba wajen biya alhamdulillahi gaba ɗaya tsakanin makarantar dare su suna yi don allah amma akwai adabu sufyan comprehensive islamic firamare eh, comprehensive primary school ana boko ana arabiya to wannan da aka ɗebi malamai ana biyan su hmm. voluntary hmm. kin gane mai makarantar kanina ne darakta a wajen saboda ni ayyuka sun min yawa baba lele shi yake biyan su shi yake kula da su shi yake nemo yawa shi yake nemo kudin shiga hmm. saboda a tam suna biyan dubu daya hmm. kin ga a ciki ne ake eh, kwarayen da za a a biya malamai a kuma kula da makaranta sannan akwai adabu su biyan yamma ita kuma ita ma islamiyya ce kudin wata a kudin wata na wani a yaga man naira dubu wani dari biyar wani dubu da dari biyar shawara shawarar da zan ba mata gaskiya su tsaya su nemi ilimi kuma idan sun nemi ilimin don girman allah kar su ce na arziki sai sun yi kuɗi sun yi gida sun yi mota sun je aikin hajji da shi su bayar don allah don ci gaban al'umma don kwa uwa mace ita ce farkon makaranta a cikin gidanta saboda haka ina kiran iyaye mata kuma su ne kan tarbiyya kuma iyaye mata su ne kan tarbiyya saboda haka su tsaya don haɗin kan 'ya'yanmu don ganin tarbiyyar 'ya'yanmu da ci gaban 'ya'yanmu tun da wannan zamani na cewar ba za a ci gaba da karatu ba ya wuce wannan lokacin. To Madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.